بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاهدوا قوة ربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan julai 1996 a shekul imam al-muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani ya ce alfaslu samin fasli na takwas alamatu husnil khatima alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa ma'ana akwai wasu alamomi da za su faru gare ka idan ka zo mutuwa za a gane cewa ka yi kyakkyawar cikawa ko kuma ka cika da imani malam ya ce almas'alatul khamisa wal ishirun mas'ala ta ashirin da biyar ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه الشيخ الألباني يتي كسني دتشيوا شريعة musulunci mai hikima ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake da cikakkiyar hikima ya sanya wasu alamomi waɗanda suke bayyanannu waɗanda da su ne ake gane cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da kyakkyawar cikawa saboda falalar shi da kuma baiwar shi fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha kanat busharatan laha kanat busharatan lahu duk ɗaya daga cikin alamomin nan da suka kasance ga wani mutum musulmi to wannan bushara ce gare shi cewa ya cika da imani wa ya laha min bushara madalla da irin wannan bushara al'ula alama ta farko نطقه بالشهادة عند الموت أسامو مسلمي ياي فرتي دا كلمة شهادة ألوكة أينهن متوى ma'ana mutum ya yi furuci da kalimar shahada a lokacin mutuwa wannan alama ce ta cewa ya cika da kyau da imani wasihi a hadis akwai hadisai akan haka al'awwal hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة wanda duk kalmar shi ta ƙarshe ta zama ita ce la ilaha illallah wannan mutum zai shiga aljanna akhrajahu al-hakim al-imamu hakim ya fitar da wannan hadisi wa ghairuhu da shi da wani malamin bi sanadin hasanin an mu'az da kyakkyawan isnadi daga mu'az ibnu jabal radiyallahu anhu wa min tariqin ukhra anhu bi lafzi bilafzin haka kuma dai har wa yau al'imamu hakim ya ruwaito ta wata hanyar daban wa min tariqin ukhra anhu kuma ta wata hanyar daban daga shi mu'azu ad-damiru huna ya'udu ila mu'az as-sahabi al-jalil ar-rawi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min tariqin ukhra anhu ay an mu'adhin haka an samu wannan hadisi ta wata hanyar daban zai zo ya fitar da malamin da ya faɗi shi wanda ya ruwaito shi daga wa shi ma dai daga mu'az da lafazin cewa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqin illa ghafara Allah laha akhrajahu ibn majah wa ahmad wa ghayruhuma wa sahahahu ibn hibban wa sanaduhu hasanun indi kama bayyantuhu fi sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu wani rai da zai mutu alhali yana mai shaidawa da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne wannan aƙida tana komawa zuwa ga zuciya wadda take da tabbas ma'ana sharaɗi kenan daga cikin sharuɗin la ilaha illallah din sai ya zama abin da harshen yake faɗi zuciyar tana da yaƙini da tabbas akan cewa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ɗin manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu da wannan kalma illa ghafarallahu laha sai Allah gafarta wannan rai akhrajahu ibn maja wa ahmad al-imam ibn majah da shi da al-imam ahmad suka fitar da wannan hadisi wa ghairuhuma da waɗansu malaman wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisi ma'ana wannan hadisi sahihi ne a wurin ibn hibban wa sanaduhu hasanun amma al-shaykh al-albani yace wannan isnadin wannan hadisi mai kyau ne indi a wurina ni shaykh al-albani kama bayyantuhu fi sahiha kama yadda na bayyana a cikin silsilatul ahadisi sahiha a cikin lamba hadisi na 2278 ma'ana ibnu hibban ya kai hadisin matsayin siha amma a sheikh nasir din albani ya bincika ya ga karfin hadisin bai kai sahih ba amma ya kai matsayi na hasan kaga in ba malaman hadisi ba babu inda zaka samu adalci irin wannan ma'ana hadisin da ka kafa hujja da shi wani ya zo ya ce wannan hadisi sahihi ne saboda adalci da neman gaskiya sai ka ce a'a bai kai matsayin sahihi ba hasan ne inda ba in ba dan tsoron Allah ba da sai ka ce ai madalla tunda kamar yana ƙara maka ƙarfi ne akan hujjarka amma abin da ake kallo shine gaskiya ake kallo وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التلقين فقرة همزة safhatul ashira yace wannan hadisi yana da akwai hadisin da zai ƙara shi da shi ƙara mai ƙarfi wanda ainihin Abu Huraira ya ruwaito shi a cikin ainihin faƙara ta alhamza wanda ya daidai da shafi na goma wannan shafi na goma a tsohon bugu kenan domin a Sheikhul Albani tsohon bugun ahkamul jana'iz ya ɗauka a kan ta yi waɗannan ayyuka to da suka zo bugawa su kuma ba su cancanza shafukan ba shi yasa in ya ce ka duba shafi na kaza to in ka duba a wannan sabon bugun za ka ga bai yi daidai ba amma in ka duba a tsohon bugun sai ka ga yayi daidai a wannan sabon bugun wannan yayi daidai da lamba na shafi na sha tara shine ainihin inda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ainihin aka samo daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lakkinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-janna yawman min ad-dahari har dai zuwa ƙarshen ainihin hadisin mun karanta shi shine hadisin da yake cewa zai karawa wannan ainihin hadisin ƙarfi mun gane wannan ko munasaba akan wannan al-imamu abu zur'at razi wani babban malamin hadisi ɗaya daga cikin malaman abdurrahman ibnu abi hatim wanda ya littafin at-tafsir da kuma al-jarh wa ta'dil a lokacin da ya kwanta rashin lafiya ta ajali da ya ga ajali ya halarto mishi ma'ana ran shi zai fita sai ya tuno hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗauko isnadin shi tiryan tiryan tun daga kan malaman shi har sai da ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama sannan ya ce Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka zare rai din ma'ana yana son ya kawo hadisin ne cewa annabi ya ce wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna to shi ya faɗi la ilaha illallah shi kenan sai aka zare rai ɗin kalmar shi ta ƙarshe ta zama mai kenan la ilaha illallah ashe malaman hadisi da imani suke cikawa shi yasa sai kai kokari ka zama muhaddisi ko kuma ka zama mutataffil alal muhaddisina in ba haka ba ku kai asara don al-imam ahmad da yazo fassara hadisin al-firqatun najiya at-ta'ifa al-mansura yace in lam yakunu ashabul hadith fala adri manhum ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yace al'umma shi za su kasu kashi kashi har zuwa kashi 73 amma duk kashi saba'in da biyu ‘yan wuta ne kashi ɗaya ne ɗaya tak ‘yan aljanna waɗanne su ne abba'ifatul mansura waɗanda suke kan abin da annabi da sahabbai suke a kai al'imamu ahmad ya ce matuƙar ba malaman hadisi ba ne ya ce to ban san kuma ko suwa ake nufi ba saboda su malaman hadisi su ne addininsu daga annabi suke ɗaukowa kai tsaye faradiyallahu ta'ala anhu shi yasa ya ce dinun nabiyyi muhammadin akhbaru نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار هكا الإمام أحمد ينا يبان أينه معلما حديثي ونكم أهل الحديث هم أهل, أهل الرسول ahlul hadisi humu ahlur rasuli fa illam yashabu nafsahu anfasahum sahibuhu masu karatun hadisi din nan su ne na kusa da manzon Allah ko da ransu da ran shi ba su zauna lokaci ɗaya ba amma dai sun zama su ne na dama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa manzon Allah ya ce waɗanda suka fi kowa kusanci da ni a ranar alkiyama su ne waɗanda suke yawaita yi mini salati duk baki ɗaya da aka bincika malamai na duniya ɓangarori gaba ɗaya sai aka gane babu waɗanda suka fi wa manzon Allah salati fiye da malaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su dama abin da suke karanta shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka faɗi sunan shi sai an ce sallallahu alaihi wasallama wa ya fi malaman hadisi salati kuwa babu wanda ya fi su shi yasa karka sake ka kyamaci malaman hadisi dan haka imamu ahmad ya ja kunnan ka yace la targhabanna anil hadisi wa ahlihi karka kyamaci hadisi karka kyamaci masu karatun hadisi yace fala rubbama jahilal fata asral huda wa shamsu bazighatul laha anwaru ma'ana ra'ayi din nan a ce a gani na a fahimta ta wannan duhun dare ne amma hadisin manzon Allah hasken rana ne ga annuri gashi kuma babu dama a iya tare shi in ya tinkaro fa salawatullahi alaihi asani hadisi na biyu wanda ke tabbatar da cewa kalmar shahada duk wanda ya cika da ita ya yi kyakkyawar cikawa an talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu qala daga talha dan ubaidullahi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wannan ɗaya daga cikin goma 'yan aljanna kenan fa waɗanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya lissafa su kana ƙi kana so ko ka ƙi ko ka so billahi lazi la ilaha illallah waɗannan ‘yan aljanna ne saboda manzon Allah ya ba su wannan garanti ɗin manzon Allah ya zo ya lissafa su guda goma Abu Bakrin Umaru Usmanu Aliyu Talha Abdurrahman sa'adun sa'idun abu ubaida ibn al-jarrah sai da manzan Allah ya lissafa sahabi sahabi manzan Allah ya lissafa su guda goma waɗannan mujmalan a dunkule an yi bayani akan cewa 'yan aljanna ne ɗai ɗai ɗai ɗai kuma ya yi ta faruwa a ce bilal ɗan aljanna ne fatima ita ce shugaban matan aljanna hassan da husaini su ne shugabannin samarin aljanna khadija tana da gida a aljanna wannan ɗai kuma amma bayani dunkulalle ya zo daga annabi waɗannan guda goma ya jeranta cewa 'yan aljanna ne kuma yana cikin aƙida matuƙar baka yadda waɗannan goma 'yan aljanna ba ne kai har abada baka ba aljanna saboda manzan Allah ya faɗi ƙa'ida cikin aƙida shine duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dole ne ka yadda da shi gaba ɗaya in ka ware wani baka yadda da shi ba kai kuma ba za ka shiga aljanna ba to yana cikin abubuwan da ma'aiki ya faɗi shi yasa yana cikin littattafan aƙida al-aqidatu tahawiyya ne al-aqida ta ainihin aqidatu salaf ashabul hadith ta al-imamu sabuni sabuni wancan fa ba wannan jabu ba sabuni sabuni na gari duk za ka ga cewa waɗannan suna daga cikin waɗanda ake lissafowa cewa mun yadda da cewa waɗannan ɗin nan guda goma nan da manzan Allah ya masa albishir 'yan aljanna ne 'yan aljanna ne to wannan talhatu ɗan ubaidillah yana daga ciki radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda qala yace ra'a umaru talhata ibn ubaidillah saqilan wata rana sayyidina umar Allah ya ƙara mishi yarda sai ya ga talhatu dan ubaidillahi cikin fushi da bacin rai faqala malaka ya aba fulanin sai ya ce baban wana me ya same ka ne la'allaka sa'atka imra'atu ammika ya aba fulan me yiwa matar kawunka ta bata maka rai ko qala la sai ya ce ko daya ba ita ta bata min rai ba wa asna ala abi bakrin kaga dukkan sahabbai fa suna girmama abubakar fa wata magana zai yi daban amma fa kafin ya maganar sai da ya yabi abubakar irin kamar ka ce alherin Allah ya kai wa abubakar ba munasaba dangane da abubakar amma kadai da ya tuno abubakar ne sai ga abubakar ya cancanta da ayabe shi shine sai ake wa'asna ala abi bakrin yayi yabo ga sayyidina abubakar kamar ka ce alherin Allah ya kai wa abubakar ko kuma Allah ya yarda da abubakar yace illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisan babu ba wai matar ba, ba kaka, kawuna ta sa ni bacin rai ba ba abin da ya bata min rai wani abu ne na tuna wanda ya ta min da hankali shi yasa kaga raina ya baci abin da na tuna kuwa shine naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi ma mana'ani an as'alahu anhu illa alqudratu alaihi hatta mata babu abin da ya hana in tambayi manzon Allah ya min cikakken bayani game da wannan hadisi sai kadai ban samu ikon na tambaye shi ba har ya mutu shine abin in na tuna yake min bakin ciki sai kaga hankali na tashi kaji dalilin bacin raina abin da naji kuwa shine sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cewa inni la'alamu kalimatan ni manzon Allah na san wata kalima la yaquluha abdun inda mautihi illa ashraqa biha launuhu babu wani bawa da zai zo mutuwa ya faɗi wannan kalma sai Allah ya haskaka launin jikin shi wa nafasallahu anhu kurbatahu Allah ya yaye mishi bakin cikin shi da zai fuskanta a lahira to wannan kalmar abin da ya ji manzan Allah ya faɗi kenan to kullum talhat yana ƙoƙarin ya tambayi manzan Allah wace kalma ce bai samu dama ba har manzan Allah ya mutu to duk sanda ya tuna sai ya rinka bakin ciki kun ji sirrin bakin cikin nashi ko an fahimci hadisi ma'ana duk sanda ya tuna ga manzan Allah ce ya san wata kalma da in ka faɗe ta in ka zo mutuwa fatar ka za ta haske launin ka zai yi haske sannan Allah zai yaye bakin cikin ka da zaka fuskanta na lahira yace abin da naji kenan ban tambayi manzon Allah wace kalma bace har manzon Allah ya mutu to duk sanda na tuna sai in bakin ciki fa qala umaru sai sayyidina umar yace inni la a'lamu ma hiya ni ko na san wannan kalmar ai alhamdulillah kenan qala sai talha yace wa ma hiya wace kalma ce qala sai yace ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu indal maut kai ka san wata kalma da tafi girma fiye da wadda manzon Allah ya umarci kawun shi ya faɗi lokacin mutuwa la ilaha illallah kana jin akwai kalmar da tafi wannan girma kaga an ɗora wannan akan hanya ko qala talhatu sai talhatu yace sadaqata kai gaskiya hiya wallahi hiya ita ce kuwa ita ce kaji yadda ake ilimi akhrajahu al-imamu ahmad الإمام أحمد يفتد دوانا حديثي أتكي لمبا حديثي ندبو ليدة لأكو دتمانين دهدو وإسناده صحيح ده إسناده شي إنغان تتشيني وابن هبان ده ابن هبان شي ما يفتد دوانا حديثي أتكي لمبا حديثي نبيو بنحوه أما ابن هبان شي جان حديثي يفتد بفتد ده إلين شقباء ديبا والحاكم هكا الحاكم يفتد ده لتافن شي أتكي المستدرك أتكي مجلدين فرقو شافي نتري أكو ده همسن زوا تري أكو ده همسن ده والزيادة له ƙarin da aka samu a cikin wannan hadisi cewa wa asna ala abi bakrin din nan wannan ainihin a cikin riwaya hakim aka same ta wa qala al imamu hakim sai yace sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta a bisa ka'ida da sharadin al imamu al bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi al imamu az-zahabi yayi muwafaqa da shi imamu hakim mun sha yin bayani akan wannan to in ka ji shekul albani ya kawo hakim ya ce kaza zahabi ya yi shiru ya tabbatar da wannan magana idan ka ji albani ya yi shiru shi ma ya yadda idan bai yadda da wannan abu ba za ka ji wani lokacin ya ce fihi nazar akwai gyara a cikin maganar ya kawo gyaran ko kuma ya ce fihi nazar la majala li zikrihi huna akwai gyara amma babu damar yanzu a faɗi sai karatun gaba kenan وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين الشيخ الألباني يجي أتكين وانا بابي أكوي وسو أينين حديثي ودن دا أنفت إيسو أتكين باب التلقين تيوا أمام تيازو رسوات إنن أتي يفت لا إله إلا الله تدا ما من يو وانا كراتو cewa saɓanin yadda wasu suke cewa ko a rubuce ka gani kuskure ne a ce wai ba za a ce wa mara lafiya wani ka ce la ilaha illallah ba dokar manzon Allah ta shafa wannan maganar har a busa ƙaho manzo Allah in yazo ya samu mutum yana gargaran mutuwa sai ya ce wane ka ce la ilaha illallah ai tunda haka manzo Allah yake faɗi duk wani malami da ya saba wannan fatawar yayi kuskure Allah ya ji kanshi dokan manzon Allah ce daidai fa salawatullahi wa salamuhu alaihi to sai mas'ala da malaman hadisi suka kawo suka tattauna da malaman fiqh waɗanda suke sharhin hadisai shin kalmar shahada da aka ce a cika da ita kalmar shahada da dukkanin fannoninta guda biyu ko ko ɓangaranta na farko guda ɗaya fihi qaulani lil fuqaha ma'ana wasu suka ce in ka zo sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ka faɗi ta cikakkiya haka wasu suka ce a'a in ka faɗi la ilaha illallah ɗin ta isar a ƙashin gaskiya ba tsawaita bayani za mu yi ba wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai in ka faɗi la ilaha illallah ɗin ta isar saboda haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama su waɗancan sun kawo hujja ne a hankalce cewa ai asali dai annabi ya ce la ilaha illallah ita ce mabuɗin aljanna hadisi ya inganta akan haka sai suka ce to ko kai ka taɓa ganin mabuɗi mai baki ɗaya ya buɗe ƙofa sai a ce a'a to don haka wai ai la ilaha illallah baki ɗaya ce sai ka ƙarasa da muhammadu rasulullah zai buɗe maka ƙofa aljanna falsafa su kenan hikimar da suka kawo kenan sai a ce a'a tunda manzo Allah ya ce in ka faɗi la ilaha illallah din ya isar kuma gashi an samu shi ma yana cewa ka ce la ilaha illallah din ya isar in ka faɗi haka tunda lazimin wanda yadda da la ilaha illallah da ta zo daga manzon Allah ya yadda muhammadun rasulullah mun fahimci wannan ko sallallahu alaihi sallama. to jama'a kun ji alama ta farko kenan duk yadda gwagwarmayar da ake ciki in mutum ya zo rasuwa din nan a ga cewa an dora mishi wannan kalmar ya cika da ita idan har ya faɗe ta to sai a saurara har ya samu dai a ga cewa lallai ya cika da ita haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama da sahabban shi wannan shine addini mun fahimci wannan ko to shi yasa ake son rayuwarka ta zama addini gaba daya in ba haka ba sai ka zo mutuwa wani abu ne a cikin kwakwalwarka kana ta wasu surutai waɗanda ba su suka kamata ba mun fahimci wannan to ƙari akan wannan kar ku manta muna nan da wani abokin gaba wanda yake da riƙaƙƙiyar gaba da ƙiyayya tsakaninmu da shi idan ba ku san shi ba shine shaiɗan da shi da zurriyar shi Allah ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu nan ya ku ƴaƴan adam sai ku ɗauki shedan da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi su zama masoyanku ni Allah masoyinku ku rabu da ni alhali shedan da zuriyar shi makiyanku ne a wani wuri kuma Allah yake cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin ya ku ƴaƴan adam ta nake mun yi yarjejeniya da ku cewa kar ku bauta wa shaidan maƙiyinku ne mai bayyananniyar kiyayya duk baki ɗaya in ka gama yin musuluncinka shaidan in ya ga zaka cika da imani in manzon Allah ya tabbata cikin hadisi sahihi wanda Imam Muslim ya ruwaito yace duk abin da ka zo yi sai shaidan ya halarto gurin abinci in ka zo ci manzon Allah yace sai shaidan ya halarto wurin kana fara cin abincinka baka bismillah ba sai ku ci tare amma kana yin bismillah sai ya tsaya gefe guda loma na faduwa ka batta sai ya dauke cinye dan haka manzo Allah ya ce loma ka na faduwa ka dauka ka kakkabe ta ka saka abaka abaka dahir in ka batta manzo Allah ya ce shedan zai dauka ya cinye ta makiyinka ya ce ya ƙara karfin batar da kai likita bokan turai ya ce akwai cuta a ciki amma zato yake ba tabbas wancan kwa da tabbas da tabbashin in ka batta shaidan zai dauke dan manzon Allah ya faɗi as-sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa wannan ko likita bai gwada ya ga ko ya gwada ya gani sai mu ce hadisin manzon Allah ya shafa likitancinka mun fahimci wannan da kyau jama'a to sai in ka zo mutuwa sai shaidan ya halarto maka ya haramta maka faɗan wannan kalima din shi yasa aka samu yana cikin addu'ar da annabi yake yi al'imamu abu dawuda da nasa'i da al'imamu hakim suka ruwaito ta sahihiyar addu'a ce duk wanda yake da littafin al'azkarun nawawi ya je ya ɗauka annabi yana yin addu'a allahumma inni a'udhu bika min alhadimi wal ghariki wa an yatakhabbatani shaitanu inda almauti wa an wa an amuta ladighan aw mudbira ya allah ina roƙonka kada ka sa gini ya faɗo ya danne ni ko ruwa ya cinye ni ko gobara ta ƙona ni Allah ka tsare ni daga shaidan ya make ni lokacin mutuwa a lokacin mutuwa shaidan yakan zo ya make mutum sai mutum ya shiga halin sara ya shiga halin ainihin wato ya fita cikin hayyacin shi har a zare ran ba shi cikin hayyacin shi dan shaidan ya haramta mai faɗan wannan kalima ɗin mun fahimci wannan ko sa'an nan annabi yakan ci gaba da addu'a Allah kada ka sa maciji ko kuna masu harbe ni wannan ya zama sanadin mutuwata ko kuma in mutu alhali na ba da baya zan gudu daga filin daga to don haka wannan addu'a sai mu dage yin ta wa an ya takhabbata ni shaitanu indal mauti Allah ka tsare ni kada shaitan ya samu damar make ni lokacin mutuwa in ya make ka lokacin mutuwa din nan babu yadda zaka iya faɗin wannan kalimar kaga duk ka gama ibadarka kuma ya haramta maka faɗan wannan kalima din mun gane kiyayya ko tun da ka zo duniya kana faɗowa manzo Allah ya ce duk ɗan da ya faɗo sai ainihin shaidan ya shafe shi shine sai yayi kuka manzo Allah ya ce sai Maryam da ita da ɗanta Annabi Isa su kaɗai ne shaidan bai samu dama akan ainihin wato shafar su ba dalili saboda uwar Maryam Hannatu ta yi wannan addu'a wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ka tsare wannan yatawa da ita da zurriyarta daga shaidan to sai Allah ya karɓi wannan addu'a tata bai ba da dama akan shaidan ya shafe ta ba da ita da annabi Isa amma bayan haka duk ɗan da ya taho yana faɗowa sai ka ji ya ganjara kuka manzon Allah ya ce shaidan ne yake shafar shi ma'ana mara balale kenan ka zo mutuwa kuma kaga sai ma ke ka dan ka cika babu imani to mu kalli irin wannan kiyayya idan ba manzon Allah ba babu wanda yake da takobi ko kuma kwagirin da zai baka ka ainihin make shaidan kai nasara akan shi mun fahimci wannan ko Allahumma inni a'udhu bika min al-hadimi wal ghariki wal hariki addu'ar tana da dan tsaunakan takaita mana ita ne amma mahallin shahid shine wa an yatakhabbatani shaytanu inda al-mauti Allah kada ka ba shaidan iko ya make ni a lokacin ainihin wato mutuwa abin yana faruwa fadi yana faruwa gashi nan yana faruwa ana gani saboda haka sai a dage waɗannan addu'o'i saboda ka samu karka haramtu daga faɗin wannan kalima ɗin kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha alama ta farko kenan aji mutum ya cika da la ilaha illallah asaniya alama ta biyu almautu bi rashhil jabin mutum ya zo rasuwa sai a ga gumi yana tsatsafowa a goshin shi gumi ko jibi ko zufa sai a ga ya zo mutuwa sai a ga gumi yana ta tsatsafo mishi a goshi shine rashhil jabin gumi yana tsatsafo mishi a goshi li hadisi buraida bin al-hasib saboda hadisin buraida dan hasib radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda annahu kana bi khurasana shi buraida ya kasance ainihin a khurasan yana zaune a ƙasar ainihin khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun sai ya je gaida wani dan uwan shi alhali dan uwan nashi bai da lafiya sai ya je gaishe shi fawajadahu bil mauti sai ya same shi yana dab da mutuwa yana cikin gargaran mutuwa wa idza huwa bi araqi jabinihi sai ya ga goshin wannan dan uwa nashi yana tsatsafo da gumi haka faqala sai buraidatu sahabin annabi ne sai ya ce Allahu akbar kaga sai ya kabbara ashe mu'mini in ya ga abu wanda ya bashi sha'awa ko ya burge shi ko ya bashi mamaki kabbara yake yi ba tsawa yake sai ya ce Allahu akbar sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul dama naji manzon Allah yana cewa mautul mu'min bi arqil jabin alamar mutuwar mu'mini za a ga gumi yana tsatsafo mishi to kaga nan arrawi adra bima rawa mai riwaya hadisi shi ya fi sanin abin da yake ruwaitowa abin da yasa nake wannan magana saboda wasu malamai sun ce wannan hadisi wai ma'anar shi ba zahiri ba ne ma'anar shi wai ainihin shi ne mutum ya mutu a halin neman abin kanshi cikin wahala da talauci da tsiya da fatara yana neman abin da zai samu ya kubuta wai shi ne wai ainihin wato kasan akan yi a kinayance a ce ai wane yana neman gumin kanshi to wai sai suka fassara hadisin haka to mai riwaya hadisin a nan ya nuna mana cewa ga wani ne ya gan shi gumin yana tsatsafo mishi sai ya fassara hadisin da haka ashe ma'ana hadisin kenan ashe in aka ga mutum ya zo mutuwa gumi yana tsatsafo mishi wannan alama ce ta cewa shi mu'mini ne ma'ana a zahiri wahala shi ta ƙarshe kenan Allah ya sa mu cika da imani akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai zuwa ɗari uku da sittin daidai wasu ya kulahu lafazin hadisin da aka kawo na al'imamu ahmad ne wannan sa'i wa al'imamu nasa'i ma ya fitar da hadisin a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da tara wa tirmizi haka al'imamu tirmizi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas wa hassanahu imamu tirmizi ya ce hadisin mai kyau ne wa ibn majah ibn majah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 443 zuwa 444 wa ibn hibban ibn hibban ma ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 730 daidai wal hakim haka al imamu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 361 wa tayalisi da kuma abu dauda tayalisi a cikin littafin shi al musnad a cikin lamba hadisi na 808 daidai wa abu nu'aymin da abu nu'aym al-asfahani ya fitar da wannan hadisi fil hilya a cikin hilya a cikin mujalladi na tara shafi na 223 wa qala al-hakim al-imamu hakim yace sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin muslim wa wafaqahu az-zahabi al-imamu az-zahabi ya muwafaqa da ainihin al-imamu hakim sai shekul albani yace wa fihi nazarun kun gani ko akwai magana akwai abin dube a cikin magana tasu la majala li zikrihi huna yace amma babu fagen a bayyana anan la siyama wa anna ahada isnadai an-nasa'i sahihun ala sharti al-bukhari yace musamman ma ɗaya daga cikin isnadai guda biyu na imamun nasa'i ya inganta a bisa sharaɗin bukhari to in haka ne ashe kamata ya a ce hadisin ya inganta a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim ba a bisa sharaɗin ainihin wato Muslim ba kaɗan daga cikin gyaran kenan da albani yake cewa babu dama a bayyana a nan walahu shahidun to shine sai ke cewa walahu shahidun min hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu akwai hadisin da zai ƙara wannan ƙarfi ya ƙara mishi shaida wanda ainihin abdullahi dan mas'ud ya ruwaito shi rawahu tabarani fil awsat الإمام الطبراني يروي أن حديثنا ابن مسعود أتكل لتافن شي المؤجم الأوسط والكبير دكما المؤجم الكبير ورجاله ثقات الرجال الصحيح يتي متانا دستور ويتو حديث أمن تتم متانيني وأن دا أقوي رواية أتكن صحيح البخاري كما في المجمع هكما كانت تزو أتكن مجمع الزوائد أتكن مجلد نبي شافي ندري أكد أشرين دبير تو كاجا علامة تبيو كينا itace a ga mutum ya zo mutuwa sai a ga ainihin goshin shi yana fitar da ainihin zufa ko kuma gumi ko jibi to matukar wannan mutum musulmi ne sai a ce wannan alama ce ta cewa yayi kyakkyawar cikawa wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan الثالثة علامة أكو الموت ليلة الجمعة أو نهارها متوى درن جمعة كوكما ونن جمعة ما أكي نفي درن جمعة daren juma'a shine idan aka ce yau alhamis yamma ta yi rana ta faɗi to daga sanda rana ta faɗi ɗin nan to an shiga daren juma'a an gane ko idan gari ya waye kuma ranar juma'a kenan don haka daren juma'a yana farawa daga sanda rana ta faɗi a ranar alhamis to an shiga daren juma'a daren juma'a yana ƙarewa daga sanda alfijir ya ɓullo da daddare to daren juma'a ya ƙare an shiga kuma ranar juma'a kenan to rana na faduwa ranar juma'a din nan an fita daren juma'a an fita ranar juma'a an kuma shiga daren asabar kenan mun fahimci wannan to haka ka'ida take ga dukkanin ranaku kamar yanzu din nan da kamata ya mu ce yau daren talata yanzu an fita daga litinin kwata-kwata to amma abin ya saba wa al'adar mutum ne yanzu kana cewa yau talata sai ka ji an ce a'a ba daidai ba ne to sai a hau jayayya kuma ba za a ci gaba da karatu ba sai a hankali mutane suna fahimtar yadda al'amura suke yanzu yau ba litinin ba ne kwata-kwata amma mun ce litinin ne saboda hankalin bahaushe kwanta don a zauna lafiya da shi amma yau ba litinin ba ne kwata-kwata litinin ta ƙare yau talata ne yau daren talata kenan in gari ya waye an shiga ranar talata kuma kowa ya fahimci haka saboda za ka ga almajirai suna yawo in gobe juma'a suna cewa albarkacin daren juma'a ko ba haka ake ba to shi ne daren sallah kuma ko ga daren sallah sai a ce ai gobe sallah to yau daren sallah to amma sauran ranaku sai mutane suke gaza fahimta haka da mataka za ta haihu a yau yanzu da daddare din nan haka to shikenan mataka ba ran litinin ta haihu ba ba daren litinin ta haihu ba mataka ta haihu daren talata saboda haka in ka fara lissafi sai ka fara talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin mun gane wannan ko ma'ana za ka fara lissafi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar a'a talata ko laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata ne lissafin da zai zama lissafin ya ɗan rikice mana ne yanzu eh laraba talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin eh haka ne laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata sai zama kwana bakwai ranar suna mun fahimci wannan ko to haka al'amuran suke idan almuru ta shiga to an fita daga wannan ranar an fahimci wannan ko an shiga kuma rana ta gaba dare na rana ta gaba kenan yanzu muna cikin daren talata kenan to idan aka ce yau alhamis rana ta faɗi to an shiga daren juma'a to duk wanda ya mutu a wannan daren ya mutu a daren juma'a to duk wanda aka ga ya mutu a wannan dare na juma'a to alama ce ga yayi kyakkyawar cikawa to haka in gari ya waye tun daga wayewar gari tun daga fitowa alfijir har zuwa rana ta faɗi in mutum ya rasu na wunin juma'a to alama ce ta yayi kyakkyawar cikawa ashe kamar yadda wurare suke da albarka haka ranaku da yanayi suna da albarka to shine sai yake cewa abin da ya sa ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani na ce mutuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a alama ce ta kyakkyawar cikawa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min muslimin ya mutu yawmal juma'a babu wani musulmi da zai mutu a ranar Juma'a au lailatal juma'a ko kuma wunin juma'a wannan au ba ta shakka bace an gane ko ba wai ta shakka bace ko wunin a'a ko ya mutu daren juma'a ko ya mutu ranar juma'a illa waqahu Allahu fitnatal qabri sai Allah ya ƙetarar da shi daga ainihin fitinar kabari ma'ana tambayar kabari ma kwata kwata ba za a yi mai ba balle a mishi azaba ashe mutuwa rana ko kuma daren juma'a suna da falala kenan akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 6582 da 6647 wal fasawi da kuma al-imam al-fasawi fil ma'rifa a cikin littafin shi al-ma'rifa a cikin mujalladi na biyu shafi na 520 min tariqaini ta hanyoyi biyu an abdullah ibn amr ta farko ainihin hanyar daga abdullahi dan umar abdullahi dan amr abdullahi dan amr dan as رضي الله تعالى عنهم والترمذي ده ترمذي من أحد الوجهين شيكما يرويتو شتايا دغا cikin fuskoki biyu din walahu shahidun an Anas wa Jabir bin Abdullah wa ghairihima akwai hadisin da zai ƙara ƙarfi akan wannan ainihin wanda Anas da Jabir dan Abdullah da wasu sahabban suka ruwaito don haka Sheikh Al-Albani yace fal hadithu bi majmu'i turuqihi hasanun wannan hadisi idan an tattara hanyoyin shi gaba ɗaya zai kai matsayin hasan au sahihun ko kuma ma zai kai matsayi na sahihun mun gane wannan ko don haka ya ce a can ƙasa ya ce raje tuhfatul ahwazi sai ka duba ainihin littafin tuhfatul ahwazi sharhi ne na sunan tirmidhi wanda muhammad abdurrahman al-mubarak fori ya yi shi a cikin mujalladi na hudu za ka duba shafi na ɗari ɗaya da tamanin da hudu wal mishka na kuma littafin al mishkatul masabe a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da bakwai idan ka duba za ga cikakken bayani dangane da cewa wannan hadisi ya inganta saboda an samu wasu malamai sun nuna hadisin bai inganta ba ne don ko shi imamu turmizi da ya ruwaito hadisin daga ƙarshe ya ɗan taɓa hadisin kaɗan amma a ƙashin gaskiya wannan hadisi ya tabbata don haka shekul albani ya tabbatar da shi ya kafa hujja da shi a wannan littafi don haka in mutum ya mutu rana ko kuma daren juma'a alama ce ta cewa wannan mutum ya ainihin kyakkyawa cikawa Allah ya sa mu kyakkyawa cikawa arabi'a hadith alama ta hudu wadda ake gane mutum ya yi kyakkyawa cikawa al-istishhadu fi sahatil qital aga mutum ya ainihin yi mutuwar shahada a filin yaki qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata waɗanda ake kashewa wajen tada addinin Allah kakka taɓa tsammanin cewa wai matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna suna da rai rayayyu ne suna kuma samun arziki a wurin ubangijinsu farihina bima atahum Allahu min fadlihi suna farin ciki da murna saboda falala Allah da ya ba su wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim kuma suna neman akai albishir ga waɗanda ba su riske su ba suna bayan su ma'ana suna gaya wa Allah cewa Allah ka baiwa waɗanda ke da rai a duniya labarin irin ainihin wato ni'imar da muke ciki ka ba su labari Allah khawfun alaihim cewa kar su ji wani tsoro wala hum yahzanuna kuma kada su yi bakin ciki dan mu ma gashi muna cikin ainihin ni'ima ka saboda mun mutu a filin daga mun kawo dalilin saukar wannan aya a farkon karatun wannan littafi cewa ta sauka ne dalilin ainihin mahaifin Jabir a lokacin da aka kashe shi manzon Allah ya ga Jabir yana cikin halin kunci da damuwa shine manzon Allah ya kira Jabir yace me yake bata maka rai yace ai an mutu an banni da bashi da yawa ga kuma yan mata kanne na babana ya ce in aurar da su kuma gashi ba ni da abin biyan bashi balle abin da zan aurar da su shine manzo Allah ya mai albishir da cewa ka sani da cewa Allah bai taba magana da wani bawan shi gaba da gaba ba bayan ya mutu sai mahaifinka Allah ya ɗauko shi ya aje shi a gaban shi ya ce bawa na me kake so baban Jabir ya ce abin da nake so shine a koma da ni duniya a sake kashe ni ya Allah wajen ta da addininka Allah ya ce ai na yi alkawarin kuma duk wanda ya mutu ba zai koma ba tambayi dai wani abu shine sai ya ce to Allah ka baiwa 'yan baya waɗanda suke da rai ka ba su labarin irin cikin ni'imar da muke ciki ka kuma gaya musu cewa kada su ji tsoro shine sai Allah ya saukar da wannan aya mun gane wannan da kyau ko shine sai ainihin Allah yake cewa yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna neman ayi albishir da ni'ima Allah wa fadlin da kuma falala cewa a gaya mana mu da ke nan duniya cewa ku daure ku mutu wajen ta da addinin Allah akwai ni'ima akwai falala wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minina kuma Allah ba zai tozartar ba Allah ba zai wulakantar da bayin mu'minai ba wannan ma'ana ta sauka ne dalilin shi mahaifin Jabir din a cikin suratu Ali Imran a cikin aya ta 169 zuwa 171 in ka duba tafsirin al'imamu abul fida al-qurashi ibn kafirin za ka ga cikakken bayani insha Allah. To bayan Shekul Albani ya kawo aya al-Qur'ani in ka lura duk wannan littafi fa haka yake tafiya tun daga farkon karatun shi har yanzu da muke karatu. Duk sanda ya faɗi magana sai ya ce saboda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce dan Allah menene laifi a cikin wannan. da a ce dukkanin malamai haka suke biya wa mutane karatun addini dan Allah za a samu wani wanda ya bata sai dai wanda Allah ya rubuta a bata din ta waje ba a kan shi a ce a ce maka kaza sai a ce saboda Allah ya ce annabi ya ce a cikin littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza ai addinin albani din kenan da ake ce muku wai an zo da wani addini wai albani o aku gama sharrun ku ne Allah ya karkashe ku ƴaƴan ku su yi dama duk ba shi bane jikokin fir'auna duk ba haka suka yi ba duk abin da za ka faɗi wallahi babu yadda za ka iya kare rana idan ta fito fa da tafin hannu fa ba tafin hannu ba wallahi ko mun jagara kasa ba za ka tanzir ta ba fa ya kamata kowa ya fahimci wannan da kyau duk yadda za ku ɓata shari'ar manzon Allah ko kuna cewa mutane wani addini ne ya zo sunan shi albani wai addinin ma sunan shi albani duk ku gama sharrin ku haka kuka yi tai sharri ga izala kaza kaza kaza mutane suka zo suka fahimcin da aka sa gaba haka wannan duk sai ka gama sharri shikenan sai a ce ai bari a ji yadda suke karatu sai a ji karatu sai ka ji tsoho ya ce tunda uwata ta haife ni ban taba jin karatu mai dadi irin wannan ba a tsoho ya ji ana cewa manzon Allah ya ce tsoho bai taba jin an ce manzon Allah ya ce ba sai a ce shehu ya ce akwai falala tsoho yana girgiza kai saboda ya san abu ana da tafiya ne kullum a ce shehu ya ce shehu ya ce shin shehu nan nan suna da yawa manzon Allah ku guda ɗaya ne yaya aka raba mu da shi aka kawo mana wasu tarkace Allah ya shiryar da mu wa fi zalika ahadith yace akwai hadisai akan haka waɗanda ke tabbatar da cewa mutuwa a filin daga alama ce ta cewa mutum ya kyakkyawar cikawa al-awwal hadisi na farko annabi yace li shahidi inda Allah sittu khisalin wannan hadisi kowa ka kaba kunnan shi fa yaji jama'a manzo Allah yace wanda ya shahada yana da darajoji na musamman guda shida a wurin Allah na farko yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi jini na farko da zai fara diga daga jikin shi dinnan sai Allah ya gafarta mai dukkanin zunuban shi na biyu wayara maq'adahu min aljanna anan take sai a nuna mishi mazaunin shi a aljanna na uku wayujaru min azabil qabri kuma sai a ketare da shi azabar kabari na hudu wa ya amanul faz al akbar kuma za a kubutar da shi daga firgici mafi tsoro shine ranar alkiyama wata talaqahumul mala'ika a lokacin da aka tashi din nan filin alkiyama kowa hankalin shi a tashe irin waɗannan masu shahada da makamantansu sai mala'iku su sakko suna cewa Allah khawfun alaikum ba tsoro gare ku wala antum tahzanuna ba bakin ciki ku kwantar da hankalinku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah a duniya dama tare muke da ku haka anan lahira ku kwantar da hankalinku wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so yau za a baku dan Allah ko ko gari ka sauka bako ka ji dan sanda ya tare ka yana gaya maka kalmomi irin wannan ba za ka ji daɗi ba kana isa bakon gari ana sauke ka a tashar mota sai ga kawai wani ya zo ya kama hannunka ka kwantar da hankalinka akwai wurin kwana akwai tsaro akwai komai sai ka ji kana farin ciki balle ka sauka lahira ka ji ane maka irin wannan mara balale mun fahimci wannan ko sa'an nan na ainihin biyar manzan Allah ya ce wa yuhalla hilyatal iman za a yi mishi tufafin ado da tufafi irin na imani wannan na hudu kenan wa na biyar ko a na hudu kenan sa'an nan na biyar manzan Allah ya ce wa yuzawwaju min al-huril ini za a ɗaura mishi aure da wasu 'yan mata kyawawa cikin 'yan matan aljanna wane mutum na shida wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi kuma zai ceci mutum saba'in cikin dangin shi haba mutumin ma da yake da dangi saba'in ai yana da dangi da yawa jama'a ka gwada ka gani ka kirga dangin iya da na baba da wuya fa su kai saba'in fara kirga daga yanzu ka gani kana kaiwa ashirin sai ka ga kana neman ka fara lalibe gwaggwata kan tudu sai ka ce ayya wannan dangantakar ta yi nisa shi yasa danginka mutum saba'in za ka ceta in kai mutuwar shahada don Allah ku dangi idan wani ya fito da bindigar shi zai tafi wurin shahada sai ku hana shi kuka sani sai kun shiga alfarmashi za ku shiga aljanna ranar alkiyama akhrajahu tirmidhi wa al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 17 wa sahahahu kuma ya inganta shi wa ibn majah haka ibn majah ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 184 wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 131 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne thumma akhrajahu sa'annan kuma al-imamu ahmad har wayo ya sake fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 200 daidai min hadisi ubata min hadisi ubadata bin samit ainihin wato a cikin hadisin ubada dan samit wa min hadisi qais al-juzami haka kuma ya ruwaito wannan hadisi hawa yau imamu ahmad daga cikin hadisin qais al-juzami a cikin mujalladi na hudu dai shafi na ɗari biyu daidai wa isnaduhuma sahihun aidan isnadin waɗannan hadisai guda biyu da na ubada da na qais din dukkanin su har yau sahihai ne kaji hadisi na farko da ke tabbatar da cewa mutuwar shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa الثاني حديث نبي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقوان متنسكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة المقررة في علم مصطلح الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر قاعدة أتكين علم حديثي شيني idan tabi'i wanda aka amince da shi ya zo ya ce wani mutum cikin sahabban annabi ya gaya mini sai a yadda ko bai faɗi sunan shi bale anna sahaba kulluhum udul bi shahadatillahi wa rasulihi وبإجماع أمة الإسلامية إلا من شذ من الشيعة والخوارج ومن نحى نحوهم من الضلال ولا يعتبر بخلافهم لأنهم لا يعتمدون في الإجماع ولا في الخلاف ولا يعتدون في جماعة المسلمين أصلا mun fahimci wannan ko dan shi'a sun yi tawaye sun ce kaza duk baki ɗaya wannan magana su magana banza ce magana 'yan tasha ta fi ta daraja mun gane wannan saɓani don an ce malaman musulunci sun haɗu akan cewa sahabbai dukkanin su adilai ne don 'yan shi'a sun saɓa wannan magana magana su kukan sauro ɗin nan a kunnen ka ta fi ta daraja ba ta da wata kima a wurin malaman hadisi saboda su zindiƙai ne fasikai ne ba a haɗa su cikin ainihin ijima'i ko kuma saɓani gaba ɗaya duk wanda kaga ya zo yana magana a cikin ilimi fa ya ce mazhabin malikiya ya ce mazhabin shafi'iya ya ce mazhabin shi'a ya ce wallahi munafiki ne ba haka ake addinin musulunci ba addinin musulunci baki ɗaya ba a saka mazhabin shi'a cikin saɓani ko kuma cikin wani abu kwata-kwata in ka zo eh malikiya sun ce kaza shafi'iya sun ce kaza dukka gama kawo waɗannan mazahibu amma kuma ka kawo ka ce mazhabin shi'a su ma sun ce waye gaya maka haka ake tsarin ilimi wane ne yake saka shi'a a cikin lissafin malamai waye yake saka su cikin jerin ma- musulmi balle har a lura da maganarsa a ce wai su ma sun ce mutanen da suka soke waɗanda suka ruwaito shari'ar da manzon Allah ya zo da ita baki ɗaya suka yanke zumuncin da ke tsakaninmu baki ɗaya da ƙarni na farko da ƙarni na biyu da ƙarni na uku alƙurunul mufaddala me ya rage kuma za a ce wai su ma sun ce ba su da ta cewa a cikin musulunci waɗanda suka kawo mana addinin ba su yarda da su ba ba su yarda da waɗanda suka zauna da manzon Allah ba mutumin da ke ganin waɗanda suka zauna da manzon Allah sun fi kowa lalacewa a duniyan nan wannan irin jafa'i ne bai wa manzon Allah ba ma'ana Allah ya zaɓa wa manzon Allah abokan zama tantiran maƙaryata to suwa suka ruwaito shari'a kenan da musuluncin suwa ake yin musulunci dan dai a yanzu babu mutum ɗaya da ya ga manzon Allah ya ruwaici addini daga wurin shi duk wanda yake bauta Allah yana bauta Allah ne da bauta Allah da sahabban nan suka ruwaito idan ya ce baki ɗaya waɗannan ya fasikantar da su balle bai kafirtar da su ina kuma sauran shari'a to wanda yake da aƙida irin waɗannan ba ba a saka shi cikin lissafi shi yasa a daina yaudarar ku in an zo ana magana saɓani eh zaka ce malikiya ta ce kaza shafi'iya ta ce kaza saboda waɗannan dukkaninsu suna cikin layin aƙidan musulmi ne amma fa ba kuma zaka zo ka ce kuma shi'a ja'afariya isna a shari'a sun ce kaza ba ba a yin haka a cikin ilimi sai dai a kawo maganar su a ƙarshe don a tunkuɗe ta ba a kawo ta cikin lissafin malamai ba fa abinda malamai suke kenan al'imamu muhammad ibn ali ash-shaukani al'imamu ibn hazmin zahiri al'imamu mai fatihul bari ibn hajirin za ga sun kawo daga ƙarshe duk an gama kawo maganganun malamai sai a ce amma shi'a sun ce kaza sai ka ji an yi musu raddi ba wai a kawo su kamar yadda za a kawo malikiya ba fa kuma a daina yaudarar mutane cewa wai shi'a mazhaba ce a'a shi'a ba mazhaba ba ce shi'a aƙida ce kamar yadda ahlus sunna suke aƙida to a cikin shi'a ake samun mazhaba kamar yadda a cikin shi'a ake samun aƙida shi yasa ba daidai ba ne kamar yadda za a ɗauka cewa malikiya mazhaba a kawo cewa sun ce kaza kuma a ce shi'a mazhaba sun ce kaza don tunda an saba tun daga usuluddin to babu inda za a sake haduwa wajen furu'a mun fahimci wannan da kyau ko wajen aƙida mun saba da su wajen furu'a ba za a haɗu ba don haka wallahi zindiƙanci ne kuma wallahi dan an maida mutanen ƙasashen mujahilai ne za a zo ana magana a ce malikiya ta ce ja'afariya ta ce ba a yin haka a cikin fagen ilimi dan ka zo ka tara mutane yan boko wannan yana karatun economics wannan yana karatun physics wannan yana karatun chemistry wannan yana karatun duk wannan za ka iya shirya musu wannan shiriritar amma ka je ka samu waɗanda suke yin ilimi kai ma ba za ka iya buɗe baki kai magana a gabansu ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa anna rajulan qala wani mutum ya ce qala ya rasulallah ya manzan Allah ما بال المؤمنين يفتتنون في قبورهم إلا الشهيد menene yasa ake fitinan mu'minai ne a cikin kaburbukansu ma'ana hatta mu'minai fa sai an fitine su a cikin kabari wajen tambaya wannan tambayar da ka gani fa fitina ce dan in so samu ne in aka kwantar da kai kabari din nan ka ji lafiya lau sai tashin kiyama ka wuce aljanna wannan tambaya ko zaka cinye ta fa ba ta da daɗi jama'a ko anan duniya ka gwada jarabawa ko zaka cinye ba in so samu ne a batta yafi to saboda haka wannan sahabi ya ce me yasa ake fitinar mu'minai da tambaya a cikin kaburbuka amma shahidi shi me yasa kuma kace shi ba a tambayar shi qala sai manzon Allah ya ce kafa bi bariqati siyufi ala ra'sihi fitnatan manzon Allah ya ce ai kaifin takobi din nan da aka dauka aka sara mishi aka ai ya ishe shi fitina kuma wace irin fitina za a yi mai a kabari mutumin da aka dauki takobi jama'a ka dubi takobi a zare takobi wani ƙato ya zandara maka takobi a tsakiyar kanka ka faɗi matacce ai wannan ya isa fitina ya kamata in ka je kabari a kyale ka ka huta ina fatan mun gane rawahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan a cikin mujalladi na farko shafi na 289 wa anhu al-qasim as-sarqusti haka kuma al-imam al-qasim as-sarqusti shi ma ya ruwaito wannan ainihin hadisi ta hanyar nasa'i wannan sarkusta gari ne a cikin ainihin kasar andalus mun gane suna da khalifa musulmi da sauransu sai aka samu wani bishop a faransa sai rubuto wa sarkin kasarsu almu'ayyad billah ko almutawakkil billah na manta sunan sarkin na lokacin cewa yana kiran shi zuwa ga addinin ya zo ya shiga addinin kirista sarki ne fa wato khalifa ne na musulunci amma bishop ya rubuto mishi bishop na kirista ya rubuto mishi wasiƙa cewa yana kiran shi ya zo ya shiga addinin kirista shine shi sarkin da yake bai da ilimi a wannan fanni bai da ilimin addini sai ya dauki wannan wasiƙa sai mika ta ga al-Imam al-Baji a zamanin sai Ibn Hazmin ne sai ya baiwa Baji ita Baji ya dauki wannan wasiƙa ya mai mishi da raddi akan ta daya bayan daya har yanzu ana nan ana buga wannan wasiƙa da ta shi wannan bishop din da raddin da Baji ya mai Baji ya warware duk abin da ya kulla a cikin wasiƙa sannan ya zo ya kafa mishi addinin musulunci ya ce kai muke kira ka zo ka bi ba kai zaka kiraye mu ba الإمام الباجي كينا المالكي to haka ainihin wa anhu alqasim as-sarqusti fi gharib al-hadith to wannan mutum dan can gari ne a cikin littafin shi gharib al-hadith a cikin ainihin wato a fuska ta biyu in ka ga Sheikhul Albani ya kawo irin waɗannan lambobi kashi uku haka yana nufin littafin yana can ba a buga shi ba yana can a takarda takarda haka to shine sai ya kawo sai ka ce al-wajhu thani a cikin fuska ta biyu fi safhati al-khamisa wa sittina ba'da al-mi'a a shafi na 165 sa'annan sai ka ce aljuz'ul awwal a cikin bangare na farko ma'ana littafin yana can akan kanta ba a buga shi ba wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne to wannan su ne ainihin dalilan da ke tabbatar da cewa duk wanda ya mutuwa shahada ya yi kyakkyawar cikawa ba za a ya mutuwa ainihin a filin daga ya kyakkyawar cikawa ba ma za a tambaye shi a cikin kabari ba balle ya mishi azaba ranar alkiyama kuma zai samu ketarewa a shekul albani ya ce tambihun ga faɗakarwa turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi wannan irin shahada ana fatar wanda ainihin wato ya roki Allah ma da tsarkin zuciya zai same ta walau lam yatayassar lahu listishhadu fil ma'arika ko da bai samu damar shiga filin daga an kashe shi ba kana zaune a ɗakinka a gidanka a garinku lafiya lau babu jihadi in ka roki Allah da zuciyarka da gaske Allah ya sa kai mutuwa shahada ko akan gadonka ka mutu Allah zai kai ka matsayin masu shahada bi dalili qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa'ala Allah man sa'ala Allah shahadata bi sidqin wanda ya roki Allah Allah ya sa yayi shahada sai annabi ya ce bi sidqin da gaske ba ƙarya ba fa da gaske kake fatan mutuwar shahada ballagahu Allah manazila shuhada Allah zai kai shi matsayin masu shahada wa in mata ala firashihi ko da ya mutu akan shimfiɗar shi akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na shida shafi na 49 wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na tara shafi na 169 an abi huraira daga abi huraira Allah ya kara mishi yarda walahu fil mustadrak haka kuma har wa yau wannan hadisi akwai hadisan shawahid akwai hadisan da ainihin za su kara mishi karfi a cikin littafin al-mustadrak na al-imamu hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na saba'in da bakwai to kun ji wannan kenan saboda haka ko da roƙon Allah kake kuma zuciyarka da gaske kake ka kai matsayin in ka mutu a gidanka ma za ka samu wannan matsayi na shahada din alhamisa alama ta biyar wadda ke nuna cewa in mutum ya samu shiga cikin wannan alama ya mutu da kyau da imani almautu ghaziyan fi sabilillah mutum ya mutu a wajen yakinta da addinin Allah a can abin da ake nufi shine a filin dagar ka mutu a nan kuwa ka tafi yakin ne sai ka mutu a hanya ko wani dalili ya sa ka mutu to wannan ma ka samu shahada wa fihi hadisan akwai hadisai guda biyu akan wannan mas'ala al-awwal hadisi na farko annabi yace mata udduna shahida fikum mutum nawa kuke kididdigewa cikin ku in yayi mutuwa za ku ce mutuwa shahada قالوا ya rasulallah sai suka ce ya manzon Allah man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda duk aka kashe shi wajen tada addinin Allah wannan shine shahidi qala sai annabi ya ce inna shuhada'a ummati idhal laqalil ai in haka abin yake ashe shahidan cikin al'umma ta yan kadan ne kenan in dai a ce wanda ya mutu a filin jihadi kadai shine ya shahada ashe a shahidan cikin al'umma annabi suna da karanci kenan qalu faman hum ya rasulallah sahabbai suka ce to suwaye ya manzan Allah tun daban da shahidiyu na filin daga kala sai manzan Allah ya ce man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun haka abin yake wanda ya mutu a filin daga ya mutuwa shahada wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda ya mutu ma wajen ta da addinin Allah shi ma ainihin wato yayi shahada anan yace man qutila ya tafi filin daga aka kashe shi wannan kuma mata ma'ana ya je yaƙi kafin a fara yaƙin ko bayan an yaƙin an dawo sai wata rashin lafiya ko wata larura sai ya mutu a hanya ko makamancin haka to wannan ma ya samu daraja ainihin ta shahada wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wa man mata fi ta'uni fa huwa shahidun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya mutu a cikin annoba shi ma wannan yayi shahada wa man mata fil batni fa huwa shahidu wanda ciwon ciki ya kulle shi shi ma wannan yayi shahada wal ghariqu shahidun manzo Allah yace wanda ruwa ya cinye shi ma ya mutu wannan yayi mutuwar shahada akhrajahu muslim al imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na shida shafi na 51 da kuma al imam wa ahmad da imam ahmad a cikin juz'i na biyu a cikin shafi na 552 an abi huraira daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda sai malam ya ce wa fil babi an umara indal hakim a cikin wannan mas'ala shine yake nufi da babi akwai hadisin da sayyidina umar ya ruwaito wanda yake yana nan ainihin hakim ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da tara wal baihaqi haka al imam al baihaqi shi ma ainihin ya fitar da wannan hadisi din mun gane wannan ko to wannan ainihin shine abinda wannan hadisin yake faɗi a ƙasa sai shekul albani ya ce ai bida'il batni wa huwa listisqa wa infitahul batan ma'ana ya zama cikin shi ya ainihin wato kumbura ya ya kulle shi har ya mutu wakila huwa ishal wasu kuma suka ce ai kamar gudawa da zai rinka ainihin yi daga cikin shi wakila wasu kuma suka ce allazi yashtaki batnahu wanda yake cikin shi yake mishi ciwo har wannan cuta ta cikin shi ta kashe shi to ainihin yayi mutuwar shahada ala ayi halin duk cutar da ta shafi ciki ta zama sanadin mutuwar mutum ana fatan insha Allah ta'ala zai shiga cikin ainihin waɗanda wannan hadisi yake lissafawa Allah ya samu daga cikin waɗanda za mu mutuwar shahada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik